adadin ɗalibai To har yanzu babu takaimammen ah, lissafi waɗanda an ka sace. A makarantar duka ɗalibai ɗari biyar ne amma waɗanda na da hutu su ɗari uku da sha bakwai. Daga cikinsu da abin ya faru wayan yara sun zo an fasa makaranta da kowa ɗoki yaron shi waɗanda na akwai. Amma duk da haka dai sai da jami'an makaranta suka ƙidanya mutum 66 kamar yadda su jami'an makarantar ni su suka yi mani bayani saboda haka babu takamaimai amma yanzu nasa da 'yan sanda da sojoji a ƙara daddagewa a tabbatar yawan ɗaliban da a cikin daji kuma ana ci ana wannan binciken me za ka ce ma iyayen yara abin da zan ce masu shine mu ƙara haƙuri domin wannan rashi ba nasu ɗaya ba ne ni na hisu damuwa domin za ga ƙarshen ta mutum yaro guda a gare ni ko duk nawa ne san domin ni Allah ya azama hakkin su kuma ni Allah zai tambaya gobe lahira halin da yaran nan suke ciki ko halin da suka shiga saboda haka na hi su shiga damuwa wannan al'amari tun abin da ya faru jiya wallahi na kasa bacci tun karhe ɗaya nike kai da kawa ga harkar jami'an tsaro muka tura su har da inspector general 'yan sanda ya turo yanzu haka jirage guda biyu suna nan a ƙasa suna kuma aiki a kai saboda haka abu ne wanda na kowa damuwa don haka ba magana ba ce ta ko ganin laifin wani ko zagi duk bai yi saboda idan mun kowa ma Allah muka yadda Allah shi zai mana mafita to zai mana mafita amma zagi ko shari ko wani abu ba shi zai sa wa'annan yara su fito ba don haka mu yi haƙuri abu ne wanda Allah ya kawo Allah na kawo ma ɗan adam jaraba ta kowace hanya saboda haka wannan mu ɗauki Allah ya kawo mana ita kuma Allah zai mana sauki idan mun koma gare shi idan mun ɗauki shi zai iya mana mafita ba wani ba don haka addu'a ita ce mafita gare mu da mu da uwayen yaran har lokacin da Allah dawo da su kuma ina tabbatar ma al'umma jihar Zamfara cewa ina nan babu a batun hutu gare ni ko bacci zan tabbatar da in Allah da duk wata hanya da muka sani za a bi ta domin tabbatar da yaran nan sun dawo sun haɗu da iyayensu ba tare da sun jikkita ba ko sun samu rauni don haka ina kira ga uwaye don Allah a yi haƙuri kuma mu mai da abun ga Allah kuma mu yi imani da Allah zai mana mafita idan mun tsarkake zuciyar mu akan wannan domin zagi ba yayi ko ganin laifi ko abun da bai dace ba menene makoma sauran makarantu kwana jihar zafara. Eh, to ganin abun da ke faruwa dole nasa an rufe duka makarantun ne na jihar zamfara saboda waɗannan matsalolin ah, kuma ah, alhamdulillahi ah, shugaban ƙasa shi kan shi ya kira wani kuma ya yi manjajen wannan abun sannan kuma ya ba ni shawarwari kuma ina godiya gare shi sannan kuma za a ƙara ɗaukan matakai na sauran makarantun ne insha Allah.